Shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kan mita 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin masu zaman kansu da suka hada da niyya sarauniya da fara'a kana kuma masu sauraron mu a kasar ghana za su iya zuwa alfa rediyo don sauraronmu mu haka kuma za a iya lalubo mu a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin abdulaziz adili toro da ni yusuf aliyu harande To jama'a rana Alhamis rana ce dai da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau uku ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu duba waɗannan irin nasarori aka samu a fannin kiwon lafiya tun daga samun 'yancin Najeriya shekaru hamsin da tara zuwa yau. To, kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a je a lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai wannan haka yake za ku ji ƙarin bayanin wannan tattaunawar daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ire-iren nasarori da aka samu a fannin kiwon lafiya a yankunanku. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai a sa alamar tarawa a farko. amma kafin ku shi duka waɗannan za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan wai kuwa an samu wasu ci gaba a fannin kiwon lafiya a yankunan ku cikin shekaru hamsin da tara da najeriya ta sami 'yancin kai tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na yanar gizo inda kuka amsa muna da haka. To Malam Yusuf sakonmu na kafu ya hito daga Mansur Baburo na fada tare da Tasiu Ismail Zita Kozaki suka ce baki ɗaya salam yau da gobe fatan alheri a gare ku tabbas an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya a shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kan Najeriya. To shi kuma kaga wannan cewa ya yi toro mun taƙa liman ture ta cewa kwarai kuwa an samu ci gaba sai dai ya kamata a ce ci gaban ya fi haka amma dai shekaru hamsin da tara kenan da suka gabata babu ko asibitoci a ƙauyukanmu amma yanzu akwai asibitoci akwai babbar asibiti a garin tereta kana kuma da waɗansu ɗakunkunan shan magunguna a kowace gunduma sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga alhaji saminau daura saminau ya ce salam viyu hausa yau da gobe a najeriya shekaru hamsin da tara da samun inci lafiya ita ce ƙashin bayan komi da yadda ake kula da rigakafin folio shan inna haka ake kula da sauran cututtuka da kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To kaji shi kuma na ra'ayin kenan. Mhm. To bari mu duba wannan LB mai nama ya da gundu ya da ya da gungume to lallai ina ganin ya da gungume a jihar Bauchi da shi da Bilkisu Tajuddin tare da Hauwa na Bardo suka ce salam yau da gobe hakika mu yankin mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba a fannin kiwon lafiya ku tashi lafiya to kaga sakon uh, alhaji a magari ya bambanta da na, da na alhaji mai nama shi ya ce eh. sosai kuwa domin shekaru 59 da suka wuce ba mu da isassun asibitoci amma yanzu alhamdulillah sai dai fatan allah ya ba mu lafiya to shi kuma shehu adamu rijau cewa gaskiya a nan inda nake da sauran rina a kaba domin a ƙauyenmu sai an kai hankali sai watan yana nufin sai an kai ruwa rana kamun a iya zuwa ma asibiti da dama mutane ba sa samun wani wadataccen kayan lafiya hasali ma sai an yi tafiya zuwa wani gari domin asibiti ko buƙatar da take da ta danganci asibiti. a sai kuma saƙonmu na ƙarshe fito daga alhaji kabiru highlander ya ce da farko dai zan yi mana addu'ar allah ya ƙara mana lafiya cewa ko mun samu yanda muke so a ɓangaren kiwon lafiya zan ce muna da sauran rena a kaba ku tashi lafiya to mun iyaka abin da za mu ɗauka kenan sai ku ci gaba da aiko muna da sakonnin naku To jama'a cikin wannan satin ne Najeriya ta yi bukin cika shekaru 59 da samun incin kai amma har a yau dubban mutane na rasa rayukansu a duka shekara sakamakon rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya kasar. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta haɗa muna rahoto na musamman akan wannan rana. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyan ɗan adam da suka hada da lafiyar jiki, kwakwalwa da ma'amalarsa a tsakanin al'umma. Ƙwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta alif da ɗari tara da Najeriya ta sami inganci a ɓangaren kiwon lafiya. A shekaru hamsin da tara da Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka, an samu sauye-sauye masu inganci a ɓangaren kiwon lafiya. A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu ci gaba wajen samar da asibitoci. Gaskiya an samu nasarori Na farko akwai asibitoci da yawa na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata za ga an bude asibiti an bar shi daji ba ma'aikatan da za su ronin wurin ba drugs da the only problem don amma ba haka ba gwamnati na kokari akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu kana ga kamar shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a najeriya yana da tasiri sosai ba da akwai rashin wayewa ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi za su gan abun da suke tunani da bom, ana sa hana su aihuwa yana so a kashe musu eh, abin aihuwa. waɗanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan najeriya kiwon lafiya mai inganci na farko training wanda suka eh, yi a dinga horar da mutane ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku. To su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu. An ce rigakafi ya fi magani. To wayannan abubuwan ya kamata su mai angwani su dinga hada kai da yara su samu matata wanda zai dinga nuna musu maganan tsafta na anguwa ba wai sai a ce ranar sanitation ba shawaran da zan ban gwamnati nan in those days akwai abin da ana kira duba gari wanda suna ana training nasu su bi gida gida ana gama mutane amfanin tsafta to ina so gwamnati ya saki dawo da irin wayan abubuwan Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka, kuma bayanai sun nuna da cewa har yau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro, polio, tarin fuka, cutar typhoid, sankarau da dai sauransu. Wasu da na zanta da su sun shaida min rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya. Sunana Jamilu Ibrahim dan kawo. Game da batun maganar kiwon lafiya ba a same shi gaba daya Ko ni da kaina na ɗauki matana zuwa asibiti. Na je a rana doktor asibitin da gefen haihuwa na mata. A rana mutane ashirin ne kawai ke gani. ya gani ya gama aikinsa kenan kin ga nan ba samu wani ci gaba ba za ka zo kafin ka to sai ka zo karbi layi karfe biyu na dare ka ga ba wani ci gaba wannan gurin da aka samu sunana aliyu bello buna nake gani dai kamar ci gaba shekara hamsin da tara ko to da dai asibitoci dai ba wani damuwa an je za a karbi mutum da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani batalakuci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani fashin nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya labata ko mutum da akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutum ya zo sai mutum ya zo ya mutu me kake ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta yi abin da gwamnati ya su yi su dinga sa ido a wani wuraren nan A Najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci dubu arba'in ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya da ke ƙasar. Sunana Evangelist Joel Hamajul de Gashaka. A gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina. In ka je ba za ka samu magani ba, kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba. An yi ritaya da yawa amma ba a ɗiba sabbin ma'aikata ba amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin ma holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su babu ma'aikata ma'aikata sun kasa Najeriya takan je ta nemo kuɗaɗe musamman daga kasashen waje a bangaren kiwon lafiya hukumomi ba sa amfani da wannan kuɗaɗe da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana da a ce ana aiki da kuɗin ne 'ya'yanmu da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba kuma da kasan za ta samu cin gaba sai ka ga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu a nan ko kuma a jinyan 'ya'yansu to idan asibiti na gwamnati ne sannan kai gwamnati baka je asibitin ba ka fita kasan waje ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba Mai martaba Osana na Kiana a jihar Nasarawa, Alhaji Abdullahi Amegwa abo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron Allah a cikin aikinsu don ceton rayukan al'umma. Alhamdulillah Zainab, fannin kiwon lafiya zan ce ana kokari, an yi kokari. Tun daga gwamnatin tarayya na zuwa na jihohi har zuwa karamin hukuma. An yi kokari sai da kuma mu ƙara cewar a ci gaba da kokarin. in muka yadda duka za yawa gyara to ta wani hanya za a biya yi wannan gyaran waɗansu wanda aka ba su ayyuka ɗin su yi ne wansu ne ba tsoron Allah ne gwamnati su ba da aiki ɗin su ki su cinye kudu sai duk abin da zai faru ya faru to waɗansu kuma tsoron Allah na aiki ɗin inda kowa zai yi ji sa tsoron Allah zuciyarsa ya yi abin da ya kamata ne Zainab na tabbatar miki ba za samu wannan matsaloli din nan ba. Masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da kwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da karuwar arziki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto har yanzu dai Zainab ba za ki nisa ba domin za ki kawo mana wannan shiri na wata tattaunawa da kika yi da waɗansu mazauna jihar Nasarawa dangane da wannan maudu'i namu na yau. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu a wannan zaure da za mu duba wato bangaren kiwon lafiya cikin shekaru 59 da Najeriya ta samu 'yancin kai waɗanne nasarori aka cimma a bangaren kiwon lafiya a nan zaure na yau ina tare da ah, baƙi waɗanda ƙwararru ne a ayyukan al'umma kuma a batun kiwon lafiya daga hannun dama na ina tare da Uh, honorable aminu ma'azu mai fata shugaban karamar hukumar lafiya ta jihar nasarawa sai kuma sunana elda yohana samari ni retired malami ne kuma ni ne former secretary na kan nasarawa state sai kuma ni mai magana al'aji usman lamino daga karamin hukumar lafiya. To ina da waɗannan baƙi uku wanda za mu tattauna da su akan batun kiwon lafiya wato waɗanne nasarori aka cimma waɗanne matsaloli aka fuskanta da kuma hanyoyin da za a samu ingantaccen kiwon lafiya a Najeriya. Zan fara da kai da samari kaya aiki a tsakanin wato a fannin kiwon lafiya. Me ake nufi ma da kiwon lafiya? Ana nufin cewa a samu lura da lafiyan jama'a kafin ma a haife su suna yara a lura da su a yi girma a lura da su sun kwana biyu ma a lura a tabbatar cewa sun samu magunguna da sauran abubuwan da ya kamata su yi girma a cikin samun koshin lafiya har sai randa allah ya kiraye su To uh, shi uh, Elda Mai Samari ya bamu wato takaitaccen bayani akan batun kiwon lafiya. Zan zo wurin ka kai Honorable mai fata kai ne shugaban karamar hukuma sannan idan ka lura duka yawancin asibitocin nan suna cikin unguwanni ne suna cikin karkara ne kana shugabanta wani nasara aka samu musamman a bangaren kiwon lafiya a gaskiya a bangaren kiwon lafiya an samu cin gaba matuka sosai don idan muka duba a shekara 59 tara nan da samun yancin kai ko mu na nan na baya-baya da kamar lafiya muna da asibiti guda ɗaya ce kwal lokacin muna yara tana can hanyar doma yanzu tana ƙarƙashin ƙaramar hukuma muna nan aka zo aka gina babban asibiti a hanyar shandam wanda yanzu ita ce specialist muna nan yanzu kusan kowane gunduma-gunduma suna da kananan asibitoci a ƙarƙashin ƙaramar hukuma wato kusan kowane ward ward kenan to kaga hajiyar aka duba wannan yadda abin ya taso ai gaskiya samun wuraren shan magani ma kawai na gwamnati da suka zamana kusan kowane gunduma wasu gunduman ma suna da guda biyu ka kamar ni a ciro ward muna da kusan sun kai kusan uku ma tunda ita ce babbar ah, gunduma a jihar nasara kusan in ce ma a najeriya to kin ga wannan fannin kan an samu cin gaba fiye da yadda kake zato sannan kuma musamman wajen malaman kiwon lafiya don da za ka ga kamar karamar hukumar lafiya da da kila likita yana zuwa daga wani waje ne yanzu sai ga mu da likitoci da yawa a nan asibitocin to kaga ga kuma mu ga shi ga malaman jinya da yawa har da 'ya'yanmu da yawa a ciki to kin ga gaskiya an samu cin gaba fiye da yadda muke tunani. To uh, Malam Usman uh, shi ciyaman ya yi maganan cewa an samu ci gaba amma kuma ya wato zayyana waɗansu eh, kaman likitoci da aka samu da ma'aikata amma sau da dama ku kuna cikin gari kuma kukan ziyarci waɗannan asibitoci kuna ganin kaman akwai isassun likitoci da ake da su a cikin wayannan asibitoci da ake da su? eh ce akwai likitoci shashi wanda aka same su musamman yanzu da allah ka bamu ciyama mai kwazo da kan zaga ko ta ina ko jiya mun zaga wani asibiti a wani angoshi asibitin malam sabu baba kuma duk an duba za gyara a ciki da komai kuma kowane asibiti yanzu an zaga samun magunguna fiye da ina kake tunani wannan da mun ka tashi ba mu sami wani abubuwan ba so cin gaban da aka same su yanzu kowane wood kamar naka faɗa ana samu kwayoyuka ana samu komai ko yaran mu kuma wannan same su da yawa daga ba yanzu wannan duka sun shiga cikin wannan al'amuran to elda mai samari kayi aiki a waɗannan asibitoci waɗanne matsaloli ne ka fuskanta ko kuma kake ganin asibitocin musamman asibitocin gwamnati ke fuskanta eh da farko ina so mu sani cewa najeriya babbar kasa ce kuma allah ya ba mu albarku masu yawa sosai na tuna lokacin da na karamin yaro ba mu san da maganan hospital ba asibiti ba mun san dispensary kuma ana kira shi dispensary attendant shine mai bada allura shine mai daura miki shine mai kome kuma in ka tafi wurin shi shikenan ka warke ba san da maganan asibiti ba to a an waye gari ga shi ubangiji allah ya ba mu cin gaba na yarda mu samu cin gaba amma ba mu yi cin gaba irin abin da ya kamata ba me yasa in an ce shi honorable ya faɗa cewa akwai asibitoci na yarda to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a je a lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai ba ga mutane da yawa suna ta tafiya wuya muna maganan kasan nigeria ce ya kamata da mun ci gaba fiye da wannan yara kankana na fiye da a tsakanin shekara biyar suna mutuwa saba'in a cikin dubu daya wanda bai kamata ba Nigeria ba karamin kasa kaman Cote d'Ivoire ko kaman eh, Benin Republic bane babban kasa ce ya kamata da mu yi nisa kin gan kaman maganan eh, measles yara suna mutuwa wanda bai kamata eh, maganan polio rigakafi mutane ba su Uh, amshi wannan abu wannan sha'anin gwamnati ne ta tabbatar da kiwon lafiyan jama'arta domin mu samu kosassan kiwon lafiya domin idan health is wealth ihe idan kana duk kasan da take da cikakken lafiya tana da arziki ba shakka haka yake saboda haka eh, ya mun samu nasarori amma nasarorin ba su zama yanda ya kamata najeriya ta kai ba muna nan a baya har yanzu sosai. To honorable uh, chairman mai fata akwai mutuwan kananan yara musamman da cututtuka waɗanda a waɗansu ƙasashe an wuce wurin. Kaga kamar yadda shi Elda Samari ya yi magana akwai polio har yanzu Najeriya ba a fitar da ita daga cikin ƙasashen da aka ce an rabu da cutar polio ko kuma shan inna ba akwai malaria wato cutar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai kasashen da babu wannan cuta har yanzu mu muna nan a ciki kana ga kamar wannan nasara ce uh, gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya wa'annan abubuwa guda biyu ko kusan uku da kika yi magana a kai gaskiya suna neman gwamnati mu tashi tsaye sosai tun daga matakin karamar hukuma zuwa jiha da kuma gwamnati ta tarayya gaskiya ne abin da yalda ya faɗa asibitocin nan muna da su amma gaskiya muna da karancin ma'aikata karancin ma'aikatan nan wani lokaci gashi akwai ma'aikatan da ya kamata ɗebe su amma saboda karancin kuɗi ba iya ba za a iya biyan su ba shi yasa yanzu kika za ki ga yawanci mun ɗauke su ne ma'aikatan wucin gadi muna jira lokacin da allah zai sa a samu ƙari bisa ga kuɗi da ƙaramar ƙananan hukumomi suke samu don in aka yi wannan gaskiya wasu cututtukan ma kamar yadda ya faɗa da muna yara ai mun dispensary ne ko asibitin da na gaya muke a hanyar doma sunan asibitin dispensary to shine komai da komai a lafiya a lokacin da mu muna yara kenan kin ga idan ku za a samu hanya da za a ɗibi ma'aikatan kiwon lafiya kuma ƙwararru gaskiya irin yawan jama'a da suke tururuwa zuwa asibitin kwararru kamar namu na lafiya gaskiya ba za a same su ba za ki ga malaria kananan cututtuka da za a iya magance su a matakin farko za a iya yin wa'annan kuma gaskiya muna da wa'asu wasu jama'a har yanzu suna nan da tunanin cewa musamman maganin polio in aka yi wa 'ya'ya mene yaro ba zai haihu ba ko kuma wani irin dai irin camfi din nan zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin To masu sauraro mu ma za mu so mu ji na ra'ayoyin kun ji wannan tattaunawar yadda ta kasance don haka yanzu za mu ba ku dama ku kira ku ainihin bayyana muna ya matsayin kiwon lafiya yake a yankin naku To mun samu kira daga jihar Nasarawa. muke da shi a jihar Nasarawa? Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Sale likita na garin Domin jihar Nasarawa. To Malam Garba muna jin ka. To gaskiya maudu'in da kuka kawo nan gaskiya ya mun daɗi kuma na gode da Ubangiji Allah ya bani ikon shiga cikin wannan shiri na kuma mai albarka. To muna godiya. Gaskiya game da kiwon lafiya musamman mu mutanen ƙauyuka. Lallai akan gina mana asibitoci sai dai babu ma'aikata kuma yawanci suka samu babu magani to kaga kenan yawanci a ce kiwon lafiya din nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana matsalan talauci domin idan akwai lafiya ba za ka ma kashe kuɗi har ka ce za ka je asibiti ba idan aka kula da kiwon lafiya din nan asibitocin da aka gina din nan a sa ma'aikata kuma a sa ainihin magani na gwamnati a samu kulawa da mutane zai kawo sauki domin shi ainihin kiwon lafiya mu dai kan gaskiya muna da matsala misali in a ƙauye ne ka ce baka da kuɗi ga rashin lafiya ya samu ga asibiti ba magani ana neman motar da za ta kai ma mutum babban asibitin babu a gaskiya najeriya da ya yi kyau a ce ta wuce wannan matakin a ce kowane kauye za a samu cikakken asibiti da ingantattun ma'aikata shi yasa suke kwashe 'ya'yan su kuma shugabannin namu suna kaiwa kasashen waje ko kuma muna to Allah ya sa kiran naka ya kai a gare sun zamu leƙa Kaduna wani da ke Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam to gare ka sunana hamza balarabe alhazawa daga zariyar jihar kaduna najeriya pro da taskar mabugawa ya kanar din zazzau to ma alhamza muna jin ka alhamdulillah lallai na ji kun kawo abubuwa da dama musamman ma akan abin da ya danganci harkar lafiya to mu za mu iya cewa mu a jihar kaduna gaskiya muna jinjina wa gwamna akan irin kokarin da yake yi saboda za ka ga cewa musamman ma yanzu kananun wato eh, kamar primary health care din nan da ake yi ba ta gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda shi gwamnan jihar kaduna ya jajirce a kai wanda har dai tsare kamar babban dodo na cikin birnin zaria ana tayin cewa za a iya kawo ababe kamar a ce wanda za a dinga ɗaukar hoto da waɗansu ababe haka ko waɗannan su ne suke kusa da talaka kafin a ce za a kai matakin wato general hospital to alhamdulillah ni babban abu da nake so ya kasance a ce a nan shugabanni don Allah su ƙara inganta wani don gaskiya akwai tsaiko tabbas ana samun wa'in tsaiko akan musamman harkar lafiya sai ka je ganin likita ka ji an ce ko zai na ko ya yi kaza wa'in ta ababe zai je ka ji tsura da ba in kuma ka kai asibitin ma ka ga samu wanda ma zai kula da wato mare lafiyar naka sai ka ga cewa wallahi shi kanshi ba karamin tasgaro ba ne kila zai kasance ma in yana rai hannun da hannun da eh, hannun Allah ne to wallahi har sai a zo ma a rasa shi din ba to gaskiya ina kira wato To Malam Hamza iya kama da zame ɗauka kenan bari mu tafi jihar Sokoto. A muke da shi a birnin Shehu. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba daga jihar Sokoto. To Malam Abdulrashid muna jin ka. Eh a gaskiya mu dai harkar lafiya a Gurbawa a jihar Sokoto sai ce alhamdulillah kasancewa a nan Gurbawa muna da technology da Gurbawa na san muna da kilan sama ga mutum dubu masu aikin lafiya. Duk da cewa ni ma ɗaya ina ɗaya daga ciki. alhamdulillah kuma muna da mazaɓa kuma goma sha ɗaya wadda ko to barka mun gode da kiran naka yanzu sai mu leƙa kaduna wane da kaduna alhaji musa ka kashe rediyon ka da allah to barka ka dai muna sauraron ka to alhamdulillah suna na musa da ya da kasu kawo kaduna to alhaji musa to ni tambayar na kare ta dangane da irin wannan abubuwan da yake damun al'umma duk mai da gwamnati take matsa al'umma suna kamar a Najeriya na abu lungu lungu an yi polio me yasa ita gwamnati ba za ta kai kawo da abu da za ka tallafa mutane domin malaria ba domin idan muka ɗauka ka ga yanzu a Najeriya abu ciwon da ya fice illa malaria nan wallahi wani gurin ka je za ka ga sauro da ka san kuda manya ma za ka ga su duk To layin Kalaji Musa ya abin nan bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a Katsina. To kuna magana Shehu Sama'ila mai mai da karamar hukumar tare tarayyar Najeriya. To Shehu Sama'ila muna jin ka. To a yau gaskiya wannan maudu'i kun dauko mai dubi mai matukar amfani akan ci gaban da aka samu akan gina ma asibitoci da ake yi to amma ma nan jihar Katsina a karamar hukumar Rimi ana dan samu ana gigina su a za zaka je zaka iske a wat ne ko ko wani matsayi ma na bikin kai ba tuna abu to layinka ya tsinki to <laughs> To kadeji Abdulaziz kaji yadda kuma kowa ke dai bayyana nashi ra'ayin. Haka nan ne kowa bar ra'ayin shi musamman ni abin da suke cewa suna bukata a samu eh, tsafta a likitoci. Eh, shi ne muhimmanci da suke cewa in sun shi likitoci za su iske kama likitoci ba tsafta kuma an ce likita ya kamata a ce muhimmin abu in ka zo ka san da kana gidan likita wurin akwai tsaftacen wuri. Kwarai da gaske to ya ka san da yake Ah, ya shafi yadda kuma ake gudanar da asibitocin sai ka je ka ga asibiti kamar wata ah, mafakar ah, cututtuka ma dai za a ce. Hmm. To amma dai to da fata Allah ya sa su mahukunta abin ya kai gare su kuma da fata za su yi abin da ya dace. To ka san bari mu dan shakata da wannan. to ai kuma kaga na ga injiniyan namu ya fara daga mana hannu to yanzu dai ya kawo da zamu iya dauka kenan a madadin waɗanda suka taimaka min musamman shi Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya bada umarni Mr Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam